وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النار الكتب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ga Allah ta'ala da ya sare mana haduwa a masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na litinin a sha uku ga watan ramadan faribin Minan Nisfi. a shekara ta 1447 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne biyu ga watan uku a shekara ta 2026 lissafin miladiyya wannan shi ne zamanmu na goma karatun wannan sura ko tafsirin malam sa'adi da yake da alaka da wannan sura eh, har yanzu muna aya ta uku insha Allah in Allah ya ba mu dama mu kammala yau sai mu shiga aya ta hudu kamar da muka ji malam ya karanta ba tare da mun bata lokaci ba mu ci gaba da daga inda muka tsaya a karatun nasin abin da malam ya ambata sauran bayanai za mu shigo da su insha Allah a ah, malamin a ci gaba da bayaninsa a tafsirin al-yawma ladina kafaru فلا تخشوهم اليوم لكم دينكم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ƙarƙashin wannan ya bayyana mana ranar arfa ake nufi kuma bayanin yadda mushrikai suka fidda rai ganin muminai sun yi ƙarfi can addinin nasu ba da gaske ba ne ko tatsuniya ne ko wani abu ne kawai da zai zo ya gushe ya bayyana gare su cewa ba haka ba ne kuma sun samu yaƙini a kan haka Allah kuma ta'ala cikin abin da yake wa muminai na bayanin ni'imomi ya faɗi cewa a yau wannan rana ta hajjatul wada'i shekara ta goma ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ya kammala mana addini addinin mu a cike yake bi tamamin nasri wa takmilin shara'i da cikar taimako da kuma kammala shari'o'i shari'o'in nan al-zahira wal batin والأصول والفروع من مكذاكو يوم ثم ليس ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين don هكا واجبي mutum ya kudurci سوى littafin الله القرآني da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato hadisai hadisan nan dai da aka ruwaito hadisan nan da suke cikin littattafan hadisi bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah muwatta na imam malik sunan ad darimi musnad na al-imam ahmad bin hanbal da sauran Al-Jawami'u wa asihahu da almasanid da alma'ajim da waɗanda da duk inda aka tattara maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wajibi mutum ya ƙudurci a wannan masdarai guda biyu sun isa wannan shine malaman aƙida suna magana suke kira masdarut talaqqi yawa masdarin mene a talaqqi eh talaqqi kafu ce a ƙarshe inda ake ciro addini inda kake talaqqi wato kake karɓa daga ina kake karɓar addinin wannan mahangar dangane da duk wanda kake saɓani da shi wannan ita ce mafarar haɗuwa ko rabuwa an gane yawwa daga ina kake karɓar abin da kake imani da shi domin haɗuwa a nan ita ce babbar hanyar haɗin kai eh, kuna rabuwa a nan da aka ga cewa gaskiya ba tare kuke ba eh, ka duba sosai ka gani a hankali to musulmi dai mai bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo kuma wanda ya kawo sako daga Allah to wajibinsa ya yadda abinda ahli sunna kuma ahli sunna ana nufin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in da a'imma al-a'immatu arbaa baki ɗayansu su da wa ghayruhu dukkanin su ahli sunna ne Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad bin Hanbal da sauransu dukkanin su waɗannan su ne ahli sunnati yawa ba shi yasa Imam Malik yake cewa da aka tambaye shi suwa ya ahalus sunna yace ahalus sunnati humul ladina laysa lahum imamun illa muhammadun sallallahu alaihi wasallam inji imam malik yawa ahalus sunna sune waɗanda ba su da wani imami sai muhammadun sallallahu alaihi wasallam sauran hanyoyi ko za ka ga suna da imamai imami wane da imami wane ko wanda kuma dukkaninsu bai kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasu kuma waliyai ko wasu sarakuna wasu shehunai wasu kaza da kaza kowa dai da wanda ya sa a gabansa to kai inda kake karɓo addini wannan yana daga cikin babban abu mai muhimmanci da yake nuna ina kake to alƙur'ani da hadisan nan da ake rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun isa ayi addini za ka iya shiga aljanna da bin su eh ka samu yaƙini akan wannan babu buƙatar wani mutum daga baya ya zo wanda ba shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka abinda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai koya ba an gane yawa zai iya bin hanyar sa kokari da zai yi kowa da istihadin sa na ibada da sauransu to amma afdalu abin da za a yi shine abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da ikon ya so ko nasa addini ya shigo da shi cikin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da da baki duk da da saukin fada amma a aikace a nan ne ake dambarwar da ake yi a shi yasa wannan magana ta ƙa'idatu kamaluddin na son ɗan mana magana a kai ko ni abokin karatunmu da ya rubutu na jin masters da ya a kai tun yau shekara ashirin da hudu da suka gabata ashirin da hudu ko 2020 eh, nawa ne za a ce 2002 yawon wajejen haka hmm. a daga cikin abubuwan da zan ce masu muhimmanci da ya kamata mutum ya sani cewa addinin nan ya cika a min haifu masdarar talakki ta ɓangaren masdarar talakki annahu kamilun la yahtaju ila ziyadatin wala kusa wannan farkon abin da babu tantama a kansa ke kenan la yahtaju ila ziyadatin wala nuqsan fi masdari talaqqihi qur'ani da sunna ya isa to wannan shine abin da malamin ya faɗa annal qur'an al kitaba wa sunna kafiyaini yawa kafiyaini sun isa abu na biyu shumulud din addinin ya shafo duk abin da mutum yake bukata eh, babu wani abu da za ka nemi hukuncinsa yanzu a musulunci sai face malaman musulunci sun baka komai ya shafi kowane ɓangare na rayuwa rayuwarka ta sanin usuluddin shine abin da ya shafi aƙida ma za ta taƙidu hu fi haqqillahi ta'ala ko wujudan hmm. ai ma'ana isbatul wujud tabbatar da samuwar Allah ta'ala eh, tabbatar da sunayensa da siffofinsa tabbatar da shi a matsayin ar-rabbu ko da tabbatar da haƙƙin bauta nasa ne shi kaɗai a bauta masa sauran masailul iman arkanul iman imani da mala'iku imani da manzanni imani da littattafai imani da ranar ƙarshe imani da ƙaddara duk wannan baka buƙatar ka je wani wuri domin matsaloli ne sun kasu kashi-kashi akwai waɗanda suke da alaƙa da gaibi wannan ba ka da ta cewa a cikinsu sai abin da aka ambata eh, abin da aka ambata ɗin wajibinka ka sallama masa ko ka gane ko baka gane ba abin da shafi gaibi baka kiyasi da hankalinka baka cewa wannan abun ai bai dace da hankali ba to ai abin da baka taba gani ba dama ba dama ka yi kiyasansa da hankalinka hmm? yawwa hakanan akwai abubuwan da suke ba na gaibi ba na zahiri akwai ayyuka na gabubba shine ababin ibadat ibadat kalbiya da kuma ibadat ko na jaware to duk waɗannan ka fahimci hakanan ababin rayuwa ta siyasa economy ɗin da sauransu duk musulunci bai basu ba komai an taɓa shi an faɗi wajibcin shugaba ya zama adali an hana zalunci kaga da ba da bai taɓa siyasa ba ba za a faɗi wannan ba an faɗi yadda za ka yi kasuwanci ko banda riba banda cin haram banda yaudara banda kaza banda ƙari ba zulaƙi ba kaza ba kaza ba duk wannan abun an faɗi shi babu inda za ka da ba musulunci a cikinsu. to shi yasa musulunci ya fita daban da sauran addinai ta ɓangaren cewa ba wai maganar yadda turawa suke fahimtar religion shine personal alaƙa da kai da ubangijinka ba Eh, sauran abubuwa kawai kai secular rayuwa ba wata secular rayuwa a gun musulmi komai is dictated duk inda ka shiga har shigar ka gun aiki shigar ka office kamar ka shiga kasuwa kamar ka shiga gida hmm, me za ka yi a wurin da sauransu ka kyautata niyyar ka zama mutum mai adalci ko kar ka zalunci kowa na ce wani ba abin kirki ba ne a gun aiki akwai wannan to duk waɗannan abubuwan ba magana ce ta wai addinin an gutsura shi da na ustazai daban su kuma 'yan duniya 'yan gayu wai su ma nasu daban sai yadda suke so su za su yi su kuma an ce wannan ka zo kai kaza ya ce a ah, haba da Allah wannan kamar wani ustazu da ustazu da wani ba ustazu ba Allah zai tsaye da su zai tambaye su ko yawa tambayar kuma da za a shi ne a kan abin da aka wajabta musu to ka san wannan abu na biyu Khatimiyyatun risala ko na uku yawa Khatimiyyatun risala cewa wannan manzancin ya cika eh a cike yake fala nahtaju ila insanin akhara mahmar tafa'a في التعبد لله عز وجل وفي التواضع وفي الإخلاص أن يكمل لنا شيئا من هذا الدين الدين كامل بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يكن دينا في يومه فلا يكون دينا في أي وقت وأن أبو wajibi mutum ya سوى باب shi da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya ta tashi da zai cika maka wani addini duk matukar kokarin sa wajen ta'abbudi ga Allah da ikhlasin sa da kokarin sa da tawadu'in sa da yawan ibada yawan azumi yawan haji da komai ake so da walittaka duk walittakarsa bai kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka hada mu da shi mu bi shi mu shiga aljanna an gane shi wanda ya zo bayansa kimar da zai samu da darajar da zai samu shine ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita za ta bashi ɗaukaka a nan zai samu daraja amma daga ya ce yana da wata hanya da zai samu wani ilimin ba na annabi muhammadu Sallama ba shi ma zai yi wata kwana zai zagaya wani wuri allah ya gaya masa magana da shi da allah a kyale annabi a gefe shi ya yi samu wani matsayin da ma baya buƙatar ya bi annabi to wannan maganar za ta iya fidda shi ma daga addinin manzan allah sallallahu alaihi an gane saboda hatsarinta yau kafirci ne mutum ya ce ya wadatu da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau sannan khatimiyya tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyyin yawwa me yasa aka ce khatamun nabiyyin dama ba a ma ce khatamun rusul ba saboda dama ba a aikowa sai annabi sai ka fara zama annabi allazi yunabba'u bil akhbari hmm? allati la yunabba'u biha ahadun ko sai ka zama annabi sannan kuma sai a tura ka sai ka zama rasul an gani tunda aka rufe nubuwa aka ga babu wanda zai zama kuma rasul kun gano wannan wannan yana cikin hikimar amfani da lafazin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ko walakin rasulallahi sai aka ce wa khataman nabiyyi kuma shine cikamakin annabawa wannan in Allah ya ba mu rai wata ran za mu zo mu karanta wannan suratul ahzab yau a wannan kenan sannan na hudu hana ihdasi yawwa at-tahziru min al-ihdasi fi din wannan ka'ida ce menene a tahdhir minan al-ihdath kaida ce sananniya tunda Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum to wannan ya ishe ka addini ya cika baka buƙatar hanyar wani shehi kwata-kwata eh ku yi hakuri wannan magana sai ku ji ta kamar da zafi wallahi ita ce gaskiya ba wata gaskiya da ta kai wannan Eh, an yi addinin musulunci yana nan tun kafin a haifi shehuwa ne da shehuwa ne da shehuwa ne ko ba haka bane da haka alazumta wa mutane sai sun bi wani yanzu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine ihdasi fiddi bid'a ce da kana son ka shiga aljanna wallahi tun a yanzu ka tsaftace kanka daga cikin ta yau ba maganar jahilci muke ba maganar gaskiya ce kuma ita ce haka gaskiya take eh a bar kowa abu manzan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa ne ne eh, ka yi haƙuri da shi ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma baka nemi hanyar annabi ka rasa ba ko yawwa tana nan ta babin kowanne babi babin tsarki babin aƙida, babin komai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babin azkar duk a cike yake wannan dai mun sha zancen sa e muna nannatawa nanatawa ne da nan na gashi saboda a fahimta shi ake nufi da wannan alyawma akmaltu lakum dinakum in baka fahimci wannan ba kana tsammani eh, akwai wata kofa da wata kucika da wani shehi da wani wane ne da mai sa wasu aljihu da mai daukar da mai magana da mala'ika ya kwace rayuka da ne da mai sawa kaza da kaza ya yi magana akan a kyale ka shiga aljanna wallahi duk mafarki ake yawa ka rabu da wannan wallahi tallahi ƙarya ne an fahimci wannan abun ka zo ka bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam iliminsa yana nan an ruwaito komai sallah tsarki zakka haji azumi komai yana nan a rubuce ba abin da ya bata ya za ka yi mu'amala da Allah Allah ka roƙe shi kai da shi ba ka buƙatar sai ka sa wani a tsakani shi kansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai umarce mu in za mu roƙi Allah mu sa shi a tsakani ba abin da ya umarce mu shine yin salati yawa mai masa salati inda Allah ta'ala ya umarci a yi salati kana son ka roƙi Allah kuma addu'ar ka ta karɓo ka riƙa haɗawa da salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban tawassuli da za ka yi yawa ba amma ba annabin za ka roƙa shi kuma ya ɗau addu'ar ka ya kai wa Allah annabin ne ya hana haka kai ɗin aka baiwa dama duk abin da kake so ka je ka gaya wa Allah ta'ala kuma Allah zai biya maka wannan shi ne musulunci kuma yana ga ya fi sauƙi amma an ka da ne ka sai ka bi ta hanyar wani sai ka wallahi wahala ce Allah ta'ala ya kyauta amma dai da yake wasu suna amfana da wannan wahalhalin eh wannan ne abin da ya jawo waɗannan al'amura wannan mun faɗi na hudu na yau ba matsala sannan daga ciki akwai ah, bayanin nabi sallallahu alaihi wasallam albalazal mubi bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam albalazal mubi cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya gama isar da sako yawa kada ka tuhume shi cewa mai isar da sako ya isar da sako Allah ya aiko ya ayyuhar rasul بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما برد فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هكا الله جامس كإسر يا كي منزو كإسر دا أبن دا أكا سوكر زوا دليك دا أبنجي دلك إن بك أيكة هكا با كرجي ونعم توشيكي نمت Hukuncin hukuncinka shine baka isar da manzanci Allah ko bai bar manzansa a cikin wannan yanayi ba kaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako har kariya ya bashi yace wallahu ya asimuka minan nas kamar a gaya maka ne tafi ka isar je ka gun wa'azin nan gaya musu faɗa musu za a kare ka ba za su yi ma komai ba ko kuma an gaya an faɗi wannan ne kuma in ka rage wani abu baka faɗa ba to kuma Allah yana cewa ni da kai ne Allah ta'ala kuwa yadda ya girmama manzansa sallallahu alaihi wasallam ba zai bar masa damar ma ya rage wani abu bai faɗa ba ballantana har a ce za a yi uba ai an san wa aka zaɓa tun kafin a aiko shi yawwa ba mai saba wa Allah ba ne ba mai cushe ba ne ba mai ƙara wani abu ba ne ba ƙara komai ya dangana wa Allah ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين هكا الله جاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم Allah ta'ala ya faɗa da a ce ya ƙirƙiri wani abu ya dangana mana ya ce mun faɗa bayan ba mu faɗa ba da mun kama shi haba jama'a in an gaya wa annabi Muhammadu sallallahu wannan zancen yaushe zaka kawo wani wanda bai kai shi matsayi ba nesa nesa nesa nesa ba kusa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya isar da bayaninsa a ah, albalagh almubin wannan bayanin nasa a ah, na farko ya isar da al'alfaz ma'ana ah, bayyana al'alfaz wal ma'ani yawwa ya bayyana lafuzza da ma'ana ba iya lafuzza ya faɗa da ya bar muku sai da kuka ga dama ku fassara wannan yana da muhimmanci eh haka alqur'ani yadda Allah ya bashi shi haka ya faɗa bai cusa komai a ciki ba ko to haka bayanin da yayi na yadda ake sallah yadda ake azumi da sauran abubuwan aqidu bai rage komai ba abin da ya faɗa da lafazi da tawdihul ma'ani to haka ya zo da shi kuma abinda Allah yake nufi shi yasa al-Imam Shafi yake cewa amantu billah ala muradillah ko na yi imani da Allah akan muradillah yadda Allah yake nufi haka nan ala muradin nabi sallallahu alaihi wasallam yau sannan mu sani anna sahabata hum a'lamu a'lamu an-nasi bil alfazi wal ma'ani al-mubalagha cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sanin wannan ma'anoni da lafuzza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu ya dora su akai an gane wannan abu kuna fahimta daga cikin ka'idojin ban ko lamba na wani ba nima ma ba wai a jere suke ba kawai haka suke a hargitsi ka'idoji ne da ya kamata dai mutum ya sani a cewa wannan addinin takaffalallahu Allah bi hibdi ka kiyaye wannan shi ba anna hadha ad-dina takaffalallahu Allah bi hibdi cewa wannan addinin Allah ya dauki nauyin kare shi in kunasa ne shine mai kare shi to ba ka buƙatar shigar da wani sabon abu a ciki menene aikinka bi yau kai dai ka bi ba ka buƙatar fidda mutane daga ciki kafurtawa da kashewa ko ba haka bane yawwa ka zama mu'tadili kai ma mai bi ne kuma ka kira kowa ya zo da kai da su kowa ya kuma sannan duk yadda aka tsangwami addini kada ya sanya maka kokonto ko yawwa tashin hankali na zamani yau kisa can kuma ko ina an sai rubdugu ake akan musulmi hmm, kasashen musulmi kullum ai ta faɗa ana yaudarar mutane cewa me yasa kasashen musulmi su ne eh, aksarun nasi takhallufan sun fi kowa daga cikin mutane ci baya hmm, ba mu da ci gaba ba mu da wayewa kaza da kaza da kaza musuluncin nan shine yasa muka ci baya hmm. akwai awami kar mu je mu shiga wani abu ma akwai sabubba da suka jawo ba'abuha min indina wa minna wa min anfusina wa ba'abuha min ghairina wasu daga gare mu wasu ba daga gare mu ba yawwa kuma waɗannan awami ɗin suna da yawa da suka jawo kuma sannan shi a gurin wanda ba musulmi ba abinda yake nufi da ci gaba shine ci gaban wannan duniya yawa ba ci gaba fi at-ta'abbudi lillahi azza wa jalla ba ko yawa in dai maganar ibada ce a bauta wa Allah da dedication devotion da komai to babu wanda ya kai musulmi yawa da nutsuwa da kwanciyar hankali babu wani littafi da yake tsararre yadda aka same shi yanzu haka yake tun shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da suka gabata ba a canza shi ba babu wannan littafin sauran littattafai kuwa da suka zo da suke hannun yahudawa da kiristoci zance ne babu wanda ma ya san waye rubuta su har yau duk ba yahuda bai zai gaya maka waye rubuta littafi kaza ba tun daga genesis da exodus leviticus da waye da waye da waye da waye duk waɗannan littafai gaba ɗayansu har ƙarshe babu wanda zai gaya maka da ya ƙini haka in ka zo new testament har za ka ji wani ne sunayen waɗanda suka faɗi suka faɗi littafan na kirista da luke ba a taɓa sanin luke the son of waye ba har yau su john ɗin nan ba wanda ya sunan uban kowa kawai john ne eh paul shi ma ba a san paul the son of who a ina suka rayu hmm? to amma mu a wannan addini ba wai mangan Allah ba sallallahu ba wai sahabbai ba marwaici mai riwayar hadisi bayan rayuwar imam maliku bayan rayuwar imam maliku bayan shekara 179 bayan shekara 250 malamin al-imam al-bukhari an san shi an san abun waye karatu an san garuruwan da ya je dawa dawa suka haɗu duk yanayin za a iya baka labari tun daga nan ka fahimci Allah ta'ala ya so ya kiyaye wannan addini ne shi yasa aka samu sunna shi yasa babu wani addini da yake da wannan tsarin na abin da ake ce mai isnadi fa yawwa ina wannan masu sukan hadisai da suke cewa bukhari ya yi ƙarya hmm? su sun ɗauka al'imamul bukhari shi ne ya zauna ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hmm? kowannan ya ishe su jahilci amma abin da ya faɗa cewa malami na wane muhammad ibn bashar shi kuma muhammad ibn bashar ɗin an san shi an san ya haɗu da bukhari malami ne kuma na addini al'imamun bukharin ya yadda da shi irin bukharin yake shi ma wajen ilimi da bautar Allah da tsayawa a kan gaskiya shi ne ya gaya masa malaminsa muhammadu bin ja'afar gundar shi kuma ya gaya masa shi kuma ya gaya masa malaminsa shi'ubatu bin ya gaya masa duk waɗannan kuma mutane ne an san su an san su sun rayu sun rayu a gari kaza wannan dan gari kaza ne wannan dan gari kaza ne wannan dan gari kaza ne hmm sai ka ji mutum ya ce to shi bukhari ai shi ma bai ga annabi ba sai bayan shekara ɗari biyu da hamsin da shida ya rasu kaza da kaza da kaza to ya aka yi ya zo ya gaya maka wannan cewa ya yi malaminsa ya gaya maka hmm? kai yanzu ka bi ƙur'ani da ka yarda da shi ka faɗi malamanka da suka koya maka malamin da ya koya maka qur'ani ka faɗe shi da wanda ya koya masa da wanda ya koya masa da wanda ya koya masa zaka ga an tafi wannan tafiyar ta koyar da qur'anin da haka hadisin shi ma aka same shi haka duk abin guda ɗaya Allah ta'ala ya kyauta ai daidai yake an ruɗa mutane kawo jahilci ya babaye mutane sai suke ɗaukar abubuwa bayan da suke ba na farko mu sani alkur'an na biyu kuma sunna ma mahbuba ce yawwa eh kula da wannan sunna ma mahbuba ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun hmm to adh-dhikr nan yashmal al-kitab wa sunna duka yawwa addinin Allah yake nufi Allah ta'ala zai kiyaye wannan addini duk abin da ya saukar ya yi alƙawarin kiyaye shi to shi ya saukar da alkur'ani to kuma ya saukar da abin da alkur'ani ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani qur'ani da kwacin sa tare da shi to da Allah ina kwatankwacin qur'ani hmm? kuna da wani abu daban in ba sa ba to kuma a kwakwalwarsa take a tunaninsa yake a zuciyarsa abin yake sau nawa zai ce mala'ika jibrilu ya zo ko ya fesa mun wani ilimi ya gaya mu to a ina yake a cikin alkur'ani ba ku shi wannan ba amma shi zai faɗa da bakinsa to sai a ɗauka sai halbi wani ya ce na ji a gun manzan Allah suna ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to shi ma sai ya gaya ma wani sai ya gaya ma wani sai ya gaya ma wani har ya zo mana saboda kiyayewa daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan daga cikin abubuwan da suke buƙatar a san su shi ma har yanzu addinin nan ya cika fi janibil ilmi wa fi janibil amal anna hadha ad-din kamilun ilmi wa fi janibi al-amal yau ba iya abin da ya shafi a ilimi ba ne da ilimin da aiki duk haka Allah ta'ala ya aiko wannan addini kuma haka aka cika shi ba iya maganar ilimin aka cika ba ba a cika aiki ba ba iya maganar aikin aka cika ba ba a cika ilimin ba a duka hada dinu kamilun fi al-ilmi wa kadhalika fi al-amal haka nan kuma a janibin aikin al'ilmu ya ƙatabil amal yawwa abinda ka sani yana jawo kai aiki da abinda ka sani shi ka ga malamai har rubutu suka yi akan maganar iqtida'ul ilmi al'amal wannan yana da muhimmanci shi ma a san shi sannan kuma mu sani An hadha ad-din ishtamala ala masalihid daraini ba addini ne da ya yi watsi da maslaha ba yawwa anna hadha ad-dina ishtamala ala masalihi ad-daraini wannan addinin ya kunshi maslahar duniya da ta lahira maslahar duniya duk abin da ya shafi halal da haram abin da zai amfane ka an gaya maka ko abin da zai cuce ka an gaya maka shi sa aka ware iya haram aka gaya maka sauran abin da ba a ce maka haram ba je kai kai a cikin mu'amala ko yawwa kuma an haɗa ka da wata maslaha maslaha al'amma mai ma'anar maslaha common interest abin da ya sha'abu abin da zai amfani mu baki ɗaya hmm? yanzu abin da zai zo ga matsala ta faru can mutum ɗaya ne zai mutu nan kuma mutane talatin za su mutu me ya kamata a yi in kuma dole ko dai abi nan ko abi wannan gara mu bi hanyar da iya mutum ɗaya ne zai mutu ko ba haka bane wannan ababun tarji'in ko mafsada wadda ta wadda take in aka samu mafsada da wadda ta fita to a yi ƙoƙarin a kawar da wadda ta fi ɗin a ko da za a yi tabarruri da ƙaramar wannan shine Haka nan maslaha a jawo ta ai mazimazin maximizing ɗinta matuƙar yadda za a iya yi idan kuma aka samu ga mafsada ga maslaha to a gaya wacce ce tafi idan mafsadar za ta jawo ɓarna da yawa kuma maslahar ƙarama ce to a haƙura da maslahar saboda kar a shiga mafsada in kuma mafsada ce muhtamala da za a iya haƙuri da ita saboda girman maslahar to a karbi maslahar sai a ɗauki nauyin wannan barna da za ta zo mafsada a yi haƙuri da ita to wannan ma'aunin yana gun suwa yana gun malamai masu ilimi to amma komai yana haɗe ne da alkitabu sunna yawa ba da ƙwaƙwalwar mutane da falsafarsu ba ba harkar sociology ba ce na'am akwai harkar sociology za ta yi ma amfani ka san yadda jama'a take ilmul ijtima ko yawa ka san yadda jama'a suke da yadda dan adam yake tunani zai taimaka maka psychology da me zai taimaka maka wajen sanin amma duk inda zaka karka saba wa alkitab karka saba wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin sai ga kamar komai a bayyane yake kawai da nan ake kaushe saboda ba abin da ya kai addinin daɗin fahimta to mu bar wannan haka mu je mu karanta littafin eh, in Allah ta'ala ya ba da dama za mu ƙara tattauna akan wasu abubuwa da suke da alaƙa da haka wali hada kana kitabu wa sunnatu ne, kullal kifayati fi ahkamid ad-din wa usulihi wa furu'ihi don haka malam abdurrahman bin nasir yake cewa alkur'ani da sunna sun wadatar matukar wadatarwa sun isa ba ka bukatar komai eh, in na ce komai kuma komai eh, saboda dama me ake so kulli ina na ta wani zancen me ake so ne ka zo ka yi ka bauta wa Allah ka tafi ina ka shiga aljanna za a iya shiga aljanna da iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ba za a iya ba sai an jira wane ya zo an karɓi hanyarsa to in dai za ka iya shiga aljanna da iya hanyar annabi to ina baka shawara ka rabu da hanyar kowa ka bi ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawwa Allah ta kun gane to yace fa kullu mutakallim wannan ababin usuli da furu'i a komai wani in yana son tsurkune-tsurkune zai yi tsokana sai ce wannan ai an rena sauran malamai da suka zo daga baya don mai mm, mm. babu wannan zancen duk wani malami wajibinsa shi ma ya bi annabi ya kamata ka san wannan zancen yau wannan tun daga sahabbai sun fi kowa fahimtar haka Yauwa, ka ga asar ɗinsu da yadda ɗayansu yake ƙin yin magana ga ɗaya saboda ya saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka babu wanda ya tilasta wa mutane bin wani mutum in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam babu haka duk wani wanda ba manzan Allah ba sallallahu a tilasta wa mutane bin sa ko a fiqihu a ce dole sai an bi maliku ko ko sai an bi shafi'i ko sai an bi ahmad bin hanbal ko abu hanifa wannan bid'a ce duk wanda ya faɗa bid'a yake kuma mai faɗin wannan haƙiƙa ɗan bid'a ne kuma babu wani malamin malikiya wanda shi ma ya faɗi wannan ɗin cewa tilas sai an bi imam maliku a komai da komai Allah bai aiko mana imam maliku na'am huwa alimul madinati lakin hada la ya'ni anna kullu din indahu na'am shi da kansa da aka ce a ɗora wa mutane abin nan muwatta ɗinsa ita kawai za su yi amfani da shi ce a'a sam sam sam ce sahabbai sun rayu a wurare da yawa sun rayu a wurare da yawa wasu sun tafi yaman wasu sun tafi eh, sham wasu sun tafi iraki ko sun rayu a can wasu suna misira hmm? kufa da sauransu ita duk an je an zauna kuma sahabbai ne sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yada ilimi a can wani ilimin ina da shi a nan madina wani ilimin bani da shi hmm? ai ba wani a zo a ce ah, bari dai wannan magana mun yi ta a wasu darussa din a kaice maganar ita ce babu dalilin da zai sa a lazumtawa al'ummar musulmi bin wani wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in nace wani ba kalma ce ta reni ba wallahi ban isa in rena imam malik ba yawa amma girman muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ku kalla da wajibcin abishi kuma da sanin cewa duk wanda bai bi shi ba wallahi batacce ne to ai ya shi za a yi wasa da wannan zancen hmm? yawwa amma inda maliku ya dace da muhammadu sallallahu alaihi wasallama to abi inda ya saba wa muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba da gangan bane kuskure ne amma maganar muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta fi tasa dole a aje abu muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan ne zancen ba jahilci bane wanda bai fahimci wannan ba shi ne bai fahimci asalin yadda musuluncin yake ba to wahami yake yi kamar cewa abin haka yake al'ali ba haka bane Allah ta'ala ya kyauta wannan baya kuma hana abubuwan duk da muka ambata mun yi darasi darussa akan ah, abin da ya shafi masu inkarin sunna ta ɓangaren bin mazhabobi ko mun yi bayanin wannan usulin cewa ba ma rena mazhabobi kuma ba mu taɓa kira ga wani ya bar mazhabobin nan na fiƙihu abu na hanafiya da malikiya da shafi'iya da hambaliya ba amma ana koyan addini ne ta hanyar su a bautawa Allah mabada ne mutum ya fara amma mutum ya lazimci komai da komai ba zai fita daga ciki ba wannan ba haka abin yake ba yawwa su ma waɗanda suka ɗauko ni abun malaman ba haka suke nufi da wannan mazhabobin saboda shugabannin mazhabobin nan kaka babu wanda ya san da mazhabar a cikinsu ko ba ku san wannan zanjan ba tukuna yawwa al-imam maliku ya mutu bai san da mazhabar malikiya ba an banji wannan haka abu hanifa kafin shi da ya rasu 150 ya rasu bai san da mazhabar sunan da mazhabar hanafiya ba abinda ake nufi da mazhabar shine salo da manhaji da hanya da malamin ya saba bi wajen fahimtar nassoshi da kuma istinbadin hukunce hukunce da suka ga haka a wurinsa sai suke bin irin wannan salaf shine ake tafi da shi sai ake kiransa mazhaba bayan ya mutu kuma aka san waɗannan abubuwa haka lokacin rayuwarsa duk ba a san waɗannan ba an bamce wannan abun da Allah yawwa haka ba a kaka ba wa mutane har ana ganin waɗanda suka ce a bi hadisi ko wasu jahilai ne ba sa fahimtar nassi babu fiqhu man masu bin hadisin nan su ne hakikanin fuqaha su ne hakikanin fuqaha yawa su ne hakikanin fuqaha kun ba wani abu za a koya musu a ilimin fiqhu masu wannan tutiyar mafi yawan su ko karantar da littafan fiqhun ba za su iya ai ana ganin yadda wasu daga cikin su suke yi suna jan littafin littafin na jan su Allah ta'ala ya kyauta haka magana ce ta a yadda da Allah a yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a yi amfani da waɗannan abubuwan duk da za su taimaka maka wasa'il ne yawwa wasa'il su wasa'il wasa'il ta'limiyya kamar irin yadda za a ce da rula da fensil da za ka yi amfani da shi ne a ce maka ka ja layi za ka iya ja layin haka ko amma aka ce ka yi mai kyau sai ka sa rula jikin bako sai ka yi haka ne ko ba haka ba to ilmomin nan haka shi yasa aka ware ilmin nahau dan ka san yadda ka'idojin yadda larabci suke hmm? da ilmin sauran abubuwa na lughawiyat ka san adabi da literature duk yana da amfani ba bid'a bane haka nan ka san to ka san sauran ilmomi ilmin hadisin nan hadisi sahihi yadda zaka san shi hadisi da'ifi yadda zaka san shi hmm? to haka ne fiqhun shi ma ne da amfani usulul fiqh qawaid fiqhiyya babu wanda ya inkarin sa yawa amma inda bid'ar take shine wani ya lazumta wa mutane a zamanin yanzu cewa in ba a bi malikiya ba to an bata ko ana kawo barna ko hadda karfin zuciyar da zai ce wa mutane wai ga malamai nan kamar malamai amma duk mabarnata kuma shine shugaban mabarnata da zai tilasta wa mutane abin da Allah bai wajabta musu ba yauwa dole ne abi Allah shi kadai abi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yauwa da haka kar ku bari ko kusa ko alama a raba ku da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowanne lamari yauwa a kowanne lamari a koma zuwa ga hadisan nan a koma kuma zuwa gare su Allah ta'ala ya taimake mu mutane fal jahilci amma sun duk sun ruɗe mutane wallahi duniya tana zamanta kalau sai zuwan waɗannan bayan Allah babban abun bakin ciki kuma yadda eh, waɗanda ya kamata su sa baki su tsawatar su yi magana wannan bawan Allah ya daina abin da yake yi sai kan ba ma shi ma suke yi eh, wannan abun wallahi akwai cin amana a ciki ban san maslaha ban san me ake hangowa ba hmm. Allah ji kan babansa Allah ya masa rahama ya assasa abubuwan alheri amma ko shi yana da kurakuran da wajibi a nabba cewa ba daidai ba ne to dan mai ballanta na ɗansa zai zo gurɓata mutane addini yawwa ko shi Allah ji kansa ya tafi akan abubuwa annabi isa ba zai dawo ba ba mahadi ba kaza ba kaza wanda duk wannan sabawa sunna ne wanda wajibi a gaya wa mutane babu wani wanda wajibi ne fa a bi kamar yadda ambata wallahi in ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma in baka fahimci wannan ba ka tsaya ko saboda kungiyanci ko saboda wani abu to kai ka cuci kanka Allah ta'ala bai aiko mana kowa ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daka tsakani da Allah ba ma tare da wata kara da ake wannan malamin bid'an da yake ta kiran mutane zuwa ga kin hadisai da yakar hadisai da kuma ai eh, hakika malamin bid'a ba malamin sunna ba tsakanin Allah sam sam goya masa baya da tara masa ƙasa da wasu abubuwa da za a yi ta yi tsakani da Allah rudar jahilai ne kuma akwai cin amana a ciki muna kira ga waɗanda suke waɗannan abubuwan kuma suke da damar su yi wani abu su ɗau mataki akan wani yau ba shi da alaƙa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk inda zai zauna baya tsoron kowa zai faɗi ra'ayinsa ya tara su ya gaggaya musu magana su kuma a cikin su ba wanda zai iya gaya masa maganar at least publicly a gaya masa cewa wannan hanyar fa ba ita ce ta babanka ba ba ita ce ta manzon Allah a gaya masa yawwa babu wanda zai canza hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta koma wani abu da ba. Allah sa kun gane wannan sai yace fa kullu mutakallifin duk wani mutum da ya dora wa kansa wani abu shine mutakallif yawa mai ci da karfi da ya dora wa kansa wani abu yaz'umu wanda yake riya annahu la budda linnasi cewa babu makawa ga mutane fi ma'rifati aqaidihim wajen sanin aqidunsu wa ahkamihim da hukunce-hukuncensu babu makawa ila ulumin suna buƙatar wasu ilmomi ghairi ilmin kitabi wa sunnati wanda ba wato banda littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ilmi kalami wa ghairihi ko ilmul kalami ne ko waninsa yace fa huwa jahilun to wannan jahili duk wanda ya ɗauka cewa dole sai ka yi philosophy dole sai ka yi ilmul kalami sannan ka fahimci addinin musulunci yace wannan jahili ne yau kuma a cikin hanyoyin ibtali dama da su eh, waɗanda ba su yadda da ka'idatu din cewa addinin nan ya cika ba dama suna da hanyoyi da yau daga ciki akwai abta'an wal ibtali yawwa hanyar su ta alfa'an wal ibtal kamar yadda yan shi'a rafida suka yi al fil qur'an wa ibtal ususihi yawwa a aqidar shi'a al nan da ke hannun mutane ba shine wanda Allah ta'ala ya aiko hakikatan ba in ka haɗu da ɗan shi'a shi kare saboda su yaudarar su kenan sai ta yi ƙarya ne sai ce shi abin da yake faɗa maka shine shi'a da ka sai hana ka karanto daga littattafai gashi kuma a cikin littattafansu sun faɗa alƙur'anin da yake hannun mutane an canza shi an gurɓata shi su abubakar su umar su usman sun lalata shi an cire sunan ali an cire falalarsa an cire fatima da sauransu da sauransu da a'imma ba sa ciki don haka ƙur'anin gaske Allah ta'ala da ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa Aliyu da Aliyu zai mutu ya bar wa Fatima Fatima kuma ta bar wa ‘ya'yanta don haka yana nan abun a imma waɗannan a imman na shi'a guda goma sha biyu wannan fa ita ce su? ita ce su? duk wani ɗan shi'a akan wannan yake sai waɗannan ‘yan ya sunansu usuliyun za su yi maka wayo da dabara da kwane-kwane su ce a ba haka ba ne wannan duk da ya faɗi wannan ƙarya ne ana faɗa ne don a munana mana to a rubuce dai haka yake a cikin littafinsu kuma ba su taɓa cewa an an isa a kawo ba an sha kawowar mun karanta ba sau ɗaya ba mun karanta a darussan min hajji sunna duk mun zo da littafin sun faɗa ƙur'anin nan ba ne ƙur'anin da aka saukar ba suna jiran mahadi mahadin da babu shi atlan ba a ma shi ba wannan tatsuniyar da aka taɓa yi a tarihi tatsuniya ce babu wani muhammad ibn wane ibn al-hasan a muhammad ibn al-hasan yawwa ibn ali al-askari al-hasan ibn ali al-askari bai haifi ɗa ba ya mutu su sun ƙudurci cewa ya haifu kuma wai da ya haihu yana shekara biyu saboda tsoron azzalimai aka ɓoye shi to har yau fa bai fito ba tun shekara ta ɗari biyu da sittin ta hijira ɗari biyu da sittin yau shekara nawa hmm? dubu ɗaya da ɗari biyu ko ko ba ka Dan Allah bai fito ba bai fito ba kuma ga ana suna shiga cikin halin da ya kamata a ce ya zo ya taimaka musu kuma sun ce dama ba zai zo ba sai fitina ta yi yawa sai an ga jini a ka'aba in ya zo kuma zai rusa ka'aba zai kashe larabawa yi zai tafi madina ya tono abubakar da umar ya raba su daga jikin annabi ya tsire su a karanta musu laifukan duk laifukan da aka yi a duniya tun daga annabi adam duk zunubin da aka yi za a ce na abubakar ne da umar su biyun nan laifin shi daga cikinsu ba sa tsoron kowa za su faɗi wannan haka suka rabu su biyu classes ne guda biyu mazhaba biyu da usuliyun da kuma akhbariyun su akhbariyun din su ne wanda ba sa tsoron kowa yawwa za su faɗa yanzu wanda ake faɗa wanda suke fitowa kuru-kuru su zazzagi mutane su ce Qur'ani ba su yadda da shi ba su tsine wa abubakar da umar suna nan su ma har magana suke suna nan ku rika bin kai kar ku bi su <laughs> wanda ke wanda yake karyatawa ya je ya bincika zai samu suna da malaman su da suke baganganu irin waɗannan hmm. Allah ta'ala ya kiyaye ba ma san ka je ka bi su ka shiga rikici hmm. ba ruwanka ba ruwanka eh, amma dai wajibi ka sani wallahi ba addinin gaskiya sai wannan addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawwa kitabullah wa sunnati nabiyhi sauran abubuwa wasa'il ne ka bi littafan fiqhu ka karanta kai wannan duk mun gama da wannan amma ka zo ka tilasta wa mutane sai sun yi falsafa sai sun yi ilmul kalami sai sun yi waye da waye kafin su san Alƙur'ani ko su san gaskiya to wannan shi haka to ina magana ne akan at-ta'n wal ibtal da suke yi kamar rafida yawwa ibtalin kamar yadda kuma wasu ba sa karbar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khawarijawa ne mu'tazila da sauransu wannan duk ina cikin abu hanyoyi da suke bi yawwa da kuma eh, ta'awili kamar da kuka sani dai da ta'awili da kuma eh, abin nan tahwidi yawwa a canza maganar ko kuma a ce ba a san ma'anarta ba a miƙa wa Allah wannan a janibin al-asma'i wa sifat yadda mutakallimuna suka yi amma an ka bi zahirin alqur'ani ran za mu magana akan maganar zahirin insha Allah eh, za mu magana akan zahirin naga yana cikin abin da wasu har wani daga cikin su rubutu yayi akan yadda wai salafiyya take bin zahirin nassi zahirin nassi an kaucewa fiƙihun al'amura yawwa to insha Allah za mu yi magana akan wannan wani lokaci ko a cikin darussan sunna da masu inkarin insha Allah da abin da ya shafi cewa a aƙidar ahlus sunna bin zahirin nassin shine asali inda wani nassin aka samu ya yi ihami ko ihami an ji kamar ya saba wa wani nassin ko na ƙur'ani ko na sunna to shine za a yi abin za a yi za a yi takhrijin ko in ce a yi ta'awili na tafsiri na kowanne wannan a ce ma'anarsa kaza wannan kuma a ce ma'anarsa kaza saboda kowanne ya tsaya aikinsa an fahimci abin muddin a ƙur'ani yake ko kuma a sunna ingantacciya in dai sunna ce ingantacciya to ba ta saba wa qur'ani sunna ingantacciya tsakaninta babu iftirabi da wannan hadisi da wannan hadisi duk hadisin da kake cewa ko ake cewa wani ya saba ma wani to a koma zuwa ga malamai za su bayyana maka menene ake nufi da wancan menene ake nufi da wannan abin ji abu makar ka kutsa kanka kana yankan farcen ka kana sai da rake kana rikiki akan wannan harkar ba harkar ka bace saboda kawai kana yawo da wayarka an sa maka wani mai da shubuha yana faɗa wasu ne masu bin iya ƙur'ani zalla hmm? ka balla rake ka yi santi kuma kana jin wannan ka ce haka za ka yi addini gaskiya ba kai dole sai ka ajiye waɗannan abubuwan sai ka tafi gun malamai eh, da ladabi da ilimi Allah ta'ala ya kyauta a ah, yace ina ne yace fa huwa jahilun مبطل في دعواه قد زعم أن الدين لا يكمل يا ري cewa addini bai cika ba ana kawo masa hadisin kullu bid'atin dalala sai har wata dariya suke wai suna rena mutane wai mutane ba su san larabci ba ai kullum ba iri ɗaya ba ce ai da manzon Allah yana da rai sai ku je gaban ku gaya masa wannan ai shi ya faɗi kullum ba cewa yi bid'atun balala sai malaman da ba so suka zo suka ƙara kullun kafin ita ba annabi muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam shine yace kullu bid'atin dalala kuma abin nufi duk abin da za a bauta wa Allah da shi a samu lada Ta ku kawo misalin jirgin sama zuwa haji wannan duk da Allah jahili za ku gaya ma waɗannan wannan ba su ne wannan ba sa cikin bid'a harkar duniya ce rayuwar duniya ana zancen abin da kai itikadin zaka bauta wa Allah da shi ka kira kanka ɗari dariƙa kaza shi ma bid'a ce yawa bari a fara ta nan ka ɗauki wani zikiri daban daga malam wane da shehu wane ka bauta wa Allah da shi ba daga annabi aka samu shi ba kai itikadin za ka samu lada a wannan wannan shi ake nufi da bidi'a duk aikin da za ka yi da taron jama'a da mai in neman lada kake da shi in ko wani abu kake yi gargajiya ce biki ne na wani abu wannan wani abu daban amma kana son lada akan abu to duk abin da ka yi ba da umarnin annabi ba to ba za ka samu lada ba Shi ne abin da ake yi da kullu bid'atin bala kuma ba hawa jirgin sama ba lasifika ba tibarau da hula eh, da sauransu da kafir wasu ne wa ana rena hankalin mutane to annabi ya je haji a jirgin sama ne za ce a ya ce to kenan ashe kuma kun yi duk a bid'a muke Bidi'a ba ita ce kirkirar wani abu a duniya ba Bidi'a ita ce kirkirar addini wanda za a samu lada an gane yawwa yanzu ko musabaka da suke da faɗa musabaka musabaka musabaka abinda za ka soka a cikin harkar musabaka babba shine harkar ikhlasi da yaran da girman kai da suke yi da jiji da kai da kaga ƙur'anin babu shi a cikin ayyukansu amma amfani da shi domin zaburar da mutane su haddar alƙur'ani wannan wasila ce ta alimiya ba ibada ba ce wasila ta alimiya kuwa kamar duk abin da zaka tara ne na koyar da yara a aji kai amfani da kaza kai amfani da kaza haka a cikin nan musabaka take ba ibada bace haka harka ce ta duniya yawwa da haka ba a yi da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi kwarai da gaske ba a yi ba saboda me ba ibada bace kuma ba a yi amfani da ita a matsayin gwarzantar da mutane a lokacin ba an gane ba hanya ce ta neman lada ba an fahimci abin yawwa ko musamman ma yanzu da suka sa harkar kuɗi duk a cikinta hmm? wannan wani zance ne daban an fahimta in za a soke abin ta wani wuri a soke abin da za a soka amma ba kasancewar bautar Allah ba ce ba bautar Allah aka yi kun fahimci wannan zancen za ka alwasa'ilu ta'alimiyya irin yadda dai cica zai shiga aji ya ɗauko wata hanya ta bayani ta tafsiri ya ɗauko ya yi diagram ko don yara su gane tun sai kawai zai ka ko ka ce ka bidiya hmm? wasila ce ta alimiya to a irin wannan duk sun musabaka suke shiga ciki ba wani abu bane amma bautar Allah an gane yawwa in yi abu don in samu lada to dole ya samu rijista daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ke nan fazantar da ake yi sun sun san abin da ake nufi yauwa ana magana ne akan abubuwan da aka samo daga wane da wane har wane ya ce yayi mafarki har wane ya ce ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam tun ana zancen mafarki aka ce ƙuru-ƙuru. a bakin wani ruwa a wane ne a wane ne sun haɗu kuma ya bashi kaza da kaza da kaza kafin ya kawo masa wannan saƙon jama'a sun bauta wa Allah sun shiga aljanna ko ba su yi ba to don Allah ku rubu da wannan ƙaryarsa ce shi ya yi kar ku bi shi ku taya shi ku bar shi shi da ubangijin gobe kiyama za a zaunar da shi za a tambaye shi a ina kuka haɗu da annabi wallahi sai an tambaye shi wannan ruɗa mutanen da suka yi suka halaka mutane zo sun koma bautar ɗan adam duk an bar Allah an ƙi bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ƙaryar bin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kyauta ko ku mun yi zafi ko to ayi hakuri eh yace wa hada ina ne ko lokacin yayi na ya baka nuna mun haka ban gani ba to lokacin yayi to zai mu tsaya mu tashi daga inda ya ce fa kullum kullu mutakallifin kai layi ɗaya da rabi kawai mutum na eh a ai siyakin zancen eh siyakin zancen mu ɗauko shi daga nan fa kullum kullu mutakallifin to yau layi ɗaya da rabi kawai Allah ta'ala ya ce barakallahu fiik